Anuya Duff 'yar jarida ce a jihar ta Sikkim. Local authorities say that a big search and rescue operation uh, is on as we speak. Ta ce hukumomin yankin sun shaida mana cewa ana gagarumin aikin ceto. Akwai ma'aikatan agajin gaggawa sai dai matsalar ita ce gadoji sun karye yayin da hanyoyi kuma ta boye mamaye su. A bangare guda kuma ambaliyar ta shafe gadojin da ke kwarin tista an kuma samu katsewar sadarwa. To masu sauraron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rahotanni daga arewa maso gabashin Siriya na cewa dakarun kawancin da Amurka ke jagoranta sun harbo jirage marasa matuki na Turkiya. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Syrian Observatory for Human Rights wadda ke da mazauni a Birtaniya da kuma ke sa ido a yakin da ake yi a siriyar ta ce jiragen na shawagi ne a kusa da ɗaya daga cikin sansanonin sojojin ƙasashen wajen sai dai kuma ma'aikatan tsaron turkiya ta musanta cewa jirage marasa matukan daga ƙasar ta suka fito a dan tsakanin nan dai sojojin turkiya sun zafafa kai hare-hare kan mayakan kurdawa na pkk da ke arewacin ƙasar iraki ƙasar siriya dai ta jima tana fama da yaƙe-yaƙe da tashin hankali tun bayan faɗawar guguwar sauyi a yankin gabas ta tsakiya inda kuma shugaba bashir al-assad ke ci gaba da mai da martani Ƙungiyar agaji ta Islamic Relief ta ce yakin da ake yi a Sudan ya sanya iyalai cikin halin tagayyara da tilasta wasu yin bara da aikatau ga yara da yi wa 'ya'ya mata auren dole domin samun abin da za a ci. Ƙungiyar ta gargaɗin kusan iyalai dubu ɗari hudu da ke zaune a Jabal Marra da ke yankin Darfur da yaƙi ya ɗaiɗaita na cikin mummunan yanayi tun bayan barkewar yakin a watan Afrilun shekarar nan. Mata da 'yan mata dai suna rayuwa cikin tsoro da firgici saboda fargabar afka musu yayin da samari da maza ke cikin tsoron kar a tilasta su shiga yakin Sama da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne dai suke zaman hijira a yankin na Darfur kuma ƙungiyar Islamic Relief ta ce yawancin yaran da ke sansanin sansanonin 'yan gudun hijirar ba sa tare da iyayensu ko dai an kashe su ko kuma sun rabu a lokacin da suke gudun tsira da rai to ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Badriya Tijani Kalarawi da ta karanto labaran duniya. To yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Shugabannin kasashen Turai Arba'in na taron koli a birnin Grenada na kasar Spaniya domin tattauna batun harkokin siyasar yankin. An kafa kungiyar ne a matsayin martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine kuma shine batun da ke sahun gaba a wannan taro. Har wa yau batun samun makamai ba bisa ka'ida ba na cikin batutuwan da shugabannin za su tattauna a kai. Ga rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana. yayin da yake magana a taron kolin babban jami'i mai kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai eu joseph borrell ya fitar da wani gargadi game da tallafawa yakin da ke faruwa a kasar ukraine da kuɗi Mr. Borrell ya bayyana cewa rikicin cikin gida da ke faruwa a Majalisar Dokokin Amurka ya sa nuna shakku game da yiwuwar ko Washington za ta tallafa wa Ukraine din a yakin da ke faruwa. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce ta yi amana Amurka za ta ci gaba da tallafawa wa Ukraine da zarar ta kammala shawo kan abubuwan da ke gabanta ta ce a nan ƙungiyar tarayyar turai muna aiki kan samar da kunshin tallafin euro biliyan hamsin ga ƙasar ukraine na daga shekarar 2024 zuwa 2027 wannan na da matukar muhimmanci saboda ukraine na bukatar tsinkaya da madogara a cikin tsarin kasafin tallafin kai tsaye kamar yadda na lura da halin da ake ciki a amurka ina da yakini matuka game da tallafin ukraine daga amurka da amurka ke aiki a kai shine zaɓar lokacin da ya dace shugaban majalisar tarayyar turai charles michel ya bayyana cewa shugaban amurka joe biden ya bayar da tabbaci na kashin kansa cewa amurka ba za ta yi watsi da ukraine ba ya ce mun yi wata muhimmiyar tattaunawa ta wayar tarho da shugaba joe biden lokaci mai matukar muhimmanci ne saboda ya ba mu tabbaci kana mun shaida alkawarin da ya yi don tabbatar da cewa daga ƙarshe amurka za ta tallafa wa ukraine amma kuma shugaban ƙasar ta ukraine vladimir zelensky ya shaida wa shugabannin kasashen turai cewa ƙasarsa na kare kanta ne daga ƙasar ukraine don tabbatar da tsaron ɗaukacin ƙasashen turai yayin da yake jawabi ga taron kolin kusan shugabannin ƙasashe hamsin a fadin nahiyar Mr. Zelensky ya bayyana cewa muddin kasar Ukraine bata samu galaba a mayar da martanin da take yi wa mamayar Rasha ba, ko shakka babu hankalin Kremlin zai koma ne kacokan kan kasashe mambobin kungiyar kawancen tsaro ta NATO. an gaishe da bilkisu baban gida to daga tarayyar turai sai jamhuriyar nijar inda kasar faransa ta sanar da fara kwashe sojojinta cikin wannan mako hakan dai ya biyo bayan ficewar jakadan na faransa daga nijar a makon da ya gabata kamar yadda faransan ta alkawari tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin wannan shekara ne sojin da suka hambarar da mulki suka bayyana kawo ƙarshen yarjejeniyar soji da paris daga maradi ga rahoton da cima illa isufu ta haɗa mana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron a ranar 24 ga watan Satumbar da ya shuɗe ya sanar da kawo ƙarshen haɗin gwiwar soja da jamhuriyar Niger, tare da ficewar sojojin faransa 1,400 da ke a cikin yankin sahel a hankali nan zuwa ƙarshen wannan shekara tare da aiki da ra'ayin sabbin hukumomin da suka hambar da gwamnatin shugaba muhammad bazoum waɗanda suka yi watsi da yarjejeniyar tsaro da ta haɗa ya mai da paris za mu yi abin da aka tsara kuma za a yi shi daidai da tsare-tsaren ya ji ma'aikatar tsaron faransa yayin da gwamnatin mulkin sojan nijar ta zargi faransa da cewa ba ta cikin shirye-shiryen barin nijar kuma da alama ba ta son barin nijar kin sai dai tuni masu fafsika farar hula da ke gwagwarmayar ganin sojojin faransa sun fice daga kasar ta nijar irin su alhaji salisu amadu tun fara nuna jin daɗin su tare da fatan ganin abin da faransa ta faɗa ta aikata shi sai mu Allah sa hakan ya tabbata a aikace hajiya don saboda suka tattari suka shaƙe ƙasanmu don saboda wata Shi Cina cin gajiyar ƙasanmu talaka yana cin wuya. Wannan sojina hajiya su suna abin da zai gyara ƙasashen su ne ba abin da zai gyara ƙasanmu ba. Kowa ya san su sun iya zaun ƙasa sun iya munafuci. Kowa ya san sun iya ɓarawo da kan bisau. su sauran turawa ba mun ce ba su ma su zamana ba ne ajiya kin san barka bude faɗa gaba ɗaya da abokan aunan kowanne kowanne za a yi shi a bisa kan taka tsantsan a ga menene amfanin abin ko menene lahani shi an amfanin yana da amfani a cikin kasai dole a bar shi in wa zagon kasa da cin amana da lalata kasa shi ne ya fi yawa kenan hajiya komin san da kake wa mutum idan yana cima mutunci na cima zarafi kana shi zama da shi hajiya. sai dai kuma in shafi salisu amadu rasha ma da suke daga tutar ta suke nuna bukatar ta zo ƙasar cewa yi ba don suna bukatar su na ta bane kawai idan dai su ba kasar faransa haushi ne. idan wasu sun yi irin wannan daga tutar ai su manufarsu kamar dan a ba rasha haushi ne ta zara ƙasar da ba don saboda lokacin da kana waɗa da abokin abokinka kenan ka gwada wa abokinka shi wancan mukin naka ku zo ku kan baki ka samu lahiya a cikin matsayin da kake kenan mu neman wuta ne da cikin kasan mu da aka shage ta haka muka rasu kan gadan abun kenan mu yanzu neman mun wuta ne muke a cikin kasar mu dan saboda komai ya riga ya lalace tattalin arziki tattalin tsaro tattalin zuwa da zawa muna shi muna ganin a cikin raunin da muke da ko ake kara mu na raunin sojojin faransa sama da dubu ɗaya ne aka jibge a sansanin sojan sama nijar da ke yamai da wasu ɗari hudu a walam da ayyaru arewa maso yamma na jihar talabere da ke aiki kafada da kafada da sojojin ƙasar ta nijar a yankin da ake kira da kan iyakoki uku tsakanin nijar burkina faso mali da ke zama cibiya ga kungiyar is jama'a ila isufu bbc hausa daga maradi jamhuriyar nijar daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya inda bankin duniya ya ce takardar kuɗin ƙasar wato naira ta shiga sahun kuɗaɗen da darajar su ta faɗuwa a nahiyar Afirka. Bankin ya ce naira ta rasa kashi 40 bisa ɗari na kadarinta daga tsakiyar watan Yuni lokacin da aka karya darajar ta a hukumance zuwa yau. haruna shehu tangaza ya haɗa mana rahoto bankin wanda ke da mazauni a birnin new york na amurka ya sanar da hakan ne a cikin wani rahoto da ya fitar mai taken sharhi kan batutuwan da ke tasiri kan makomar tattalin arzikin afirka rahoton ya ce kawo yanzu a wannan shekarar nerar najeriya da kuma kwanza ta angola na daga cikin kudaden da darajarsu su ta fi faduwa a nahiyar domin kadarinsu ya zube da kashi arba'in bisa ɗari daga farko wannan shekara zuwa yanzu. A cewarsa, darajar Naira ta faɗi ne sakamakon shawarar da babban bankin ƙasar ya ɗauka ta daina ƙayyade farashin kuɗaɗen ƙasashen waje a kasuwar cikin Sa'o'i kaɗan bayan shugaba Macron ya sanar da shirin ɗauke jakada Sylvain Ite daga Yamai, majalisar CNSP ta bayyana matsayinta a kai. a wannan sanarwa mahukuntan kasar ta nijar sun ayyana ranar ta jiya lahadi a matsayin ranar murnar buɗe sabon babi a yankuran kwato 'yancin kan nijar lokaci ne mai cike da ɗimbin tarihi saboda yadda yake fayyace niyya da jajircewar al'ummar wannan ƙasa abin da ke nufin sabuwar tafiya ta kama hanya a hulɗa irin ta darasta juna a cewar cnsp ficewar jakadan faransa daga niger da maganar kwashe dakarun kasar 1,500 abubuwa ne da al'umma ta shafa lokaci mai tsawo tana gwagwarmaya a kansu inda tun a ranar biyu ga watan satumba mazauna birnin yamai suka tare a kofar sansanin sojan faransa don an karar da su shuɗewar wa'adin da majalisar cnsp ta basu jami'in fafutuka ta yanar gizo bana ibrahim wanne ya bayyana farin ciki game da abin da ya kira galaba a kan faransa ya jaddada aniyar ci gaba da wannan mataki na matsin lamba abin da shi macron da ya dauka domin muna jira mu gani ya dauki dakarun shi sun bar kasar ga in ba mun ga wannan abu ne har yanzu bida bisa kan niyan da muka dauka na cewa za mu ci gaba da gogorma na ganin cewa kasanmu. mu ta samu incin kanta da mun san ƙasar ga tamu ce ba ta faransa ba ce ba ta emmanuel macron ba ce